shekara ta 1444 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala wa sallama wanda ya dace da ranar 4 ga watan Afrilu na shekarar miladiya ta 2023 daga wannan masallaci na Umar ibn al-Khattab wanda aka fi da suna dandali da ke nan wada zaria muke gabatar da wannan tafsiri na suratul qasas wannan shine darasi na goma sha insha Allah a darasin mu na jiya malam ya karanta mana daga farin Allah qalat ihdahuma daga nan ne ko fasaka lahuma thumma tawalla ila dhilli za mu sake daukowa daga wannan aya insha Allah har zuwa farin Allah madaukin sarki wallahu ala ma naqul wakil zuwa ayyamal adalaini kareta bismillahir rahmanir أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه فسقى لهما ثم تولى إني فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تقص نجوت من القوم الظالمين قالت إحداهما يا أبت استعجل إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجد فإن أتممت عشرا فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل نعم الله مدركين سركينا شيء قبل بام الأبار wato tafiyar da annabi Musa ya yi alaihi salam zuwa garin Madiyana bayan fitarsa daga Misra Kuma ga motsa da waɗannan ‘yan mata guda biyu waɗanda ya taimake su wajen shayar da dabbobinsu. A jiya mun fara jin tafsirin faɗin Allah madaukin sarki qalat ma ya abatista ajr ɗaya daga cikin su ce ya mahaifinmu ya babana ista'jiru me zai hana ka ɗauke ki matsayin ma'aikaci wanda zai dinga kula da dabbobin nan inna khaira man ista'jarta alqawiyul amin mafi alherin mutumin da za ka ɗauka aiki shine wanda yake wato mai ƙarfi kuma amintacce qala sai baban yace inni uridu an unki haka ni ina da nufin auren maka ihdabna tayya hataini daya daga cikin waɗannan ƴaƴan nawa guda biyu mata ala an ta'jurani samaniya hijaj da sharaɗin za ka yi muna aiki shekaru takwas fa'in atmamta ashirar idan ka ga dama ka cika shekaru goma a aikin famin indik to wannan raɗin kankane, ne wa ma'uridu an a shuka alaika sam ni ba na so na tsananta maka satajiduni in sha Allahu min salihi in Allah ya so za ka tarar da ni daga cikin mutane nagartattu ƙala sai annabi musa ya ce zalika baini wa bainak batun adadin shekarun da zan yi wannan mu bashi tsakanin ni da kai ayyaman ajalaini qabaitu ko ma wani shekarun ne nayi ko takwas ko goma fala udwana alayya abinda nake fata kada a yi mun wani zalunci wallahu ala ma naqulu wakil kuma Allah shaida ne akan wannan alƙawari da muka yi wannan shine ci gaba da labarin abin da ya faru tsakanin annabi Musa da waɗannan 'yan mata da kuma mahaifinsu bayan da ɗaya daga cikin su ce inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana babana yana kiran ka yana so ya sakanka maka sakamakon abin da kai na shayar mana da dabbobin aka tafi da shi zuwa gidan da ya je kuma falamma ja'ahu wa qasta alaihi ya je yaje bashi labarin din labaransa ya ce mashi la ta fa karka ji tsoro ka tsira insha Allah na jauta min alqawmi zalimin ka tsira daga hannun azzalumai saboda nan kasar da ka zo fir'auna yi da mulki a nan kasa da haka babu yadda zai da kai daga nan shine sai ɗaya ta bada wannan shawara take cewa ya abatista ajur a an ce ita wadda ta je ta raka shi ta kirawo shi ita ce dai ta bada wannan shawara ta ce ka ɗauke shi aiki wato ka ɗauke shi mai kula da dabbobin nan sai dina abulai ɗan mas'ud an ruwaito yana cewa afrasun nasi afrasun nasi annasi salatatu mutane uku sun fi kowa wato ƙarfin hangen nesa ya ce na farkonsu abubakarin hina ayyana umar sai na abubakarin da ya ayyana Umar ɗan Khattab ya ce shi shine halifa bayana ya kai matuƙa wajen gamdakatar na hangen nesa Dama lokacin da sai na bakar yake ciwon ajalinsa sai wasu daga cikin manyan sahabbai sai ya kira su su abu ubaida da shi umar ɗin da su usman ya ce al'amarinku ya ku musulmai yanzu yana hannu abubakar yanzu ba halifanku ba ne abubakar yanzu yana ta yana ta kan shi ne ga da Allah ku je in na cika ku zaɓi wani a cikin ku shine halifan suka je suka yi shawara suka yi shawara suka dawo suka ce ya ya khalifata rasulullah mun baka dama duk wanda ka zaɓa shi za mu bayan ka yace kun ba ni dama suka ce kun ba na suka ce to kenan. na ayyana muku Umar suka ce Umar kuma mai tsananin ne yace kwarai kuwa tsananin da Umar yake yi saboda ya ga sassauci na ne amma idan ba na nan za ku ga tausayi da mulkin adalci a wajen umar to shi ne sai na da ke cewa wannan sai na bakar yana ɗaya daga cikin mutane uku da suka fi kowa hangen nesa abin da ya faɗa game da umar ɗin nan shi aka gani tausayi da mulkin adalci da kulawa da na ƙasa da shi ya ce na biyunsu sai ya ce wa sahibu yusufa da mutumin nan da ya sayi Yusufa wanda ya ce wa matarsa akrimi matawahu ki girmama matsayin wannan yaron asa an yanfa'ana in Allah ya so zai amfane mu kuma haka aka gani ya amfani duka mutanen ƙasar Misra shi ya fitar da su daga recession na yunwa da talauci da da abin da ya faru wato amfanin shi ya tsallake iya mutanen gidan ba suka shi yace na uku ita ce kuma wa sahibatu a Musa da wannan mata da ta ce ma babanta ya abatista ajruhu inna khayra man a al-qawiyul amin da tace a dauki Musa a matsayin ma'aikaci babu mutumin da ya kai alkhairin irin wannan a bashi aiki kuma ita ma alkhairin ta gani ta zama matar ɗaya daga cikin manyan annabawan Allah Da shi shine ibn Mas'ud yake hada shi yana cewa afrasun nasi salasatun mutane guda uku nan sun fi kowa hangen nesa a alkawulul amin kamar yadda muka ambata a jiya wato suna daga cikin siffofi al'uwa wal amana suna daga cikin siffofi da ake buƙatan a tarar tare da duk wanda za a bashi wani aiki na shugabanci ko na kula ko na aikin gwamnati ko aikin private sector ko menene ana bukata ya zama da irin karfin da ake bukata a wannan aikin ya zama kuma da irin amana da ake bukata ta kula da dukiyar mutane a sayyidina Umar ya kasance yana adda yana jewan cewa Allahumma inni ashku ilayka da'af al-amini wa khiyanat al-qawi Allah ina roƙonka ka taimake ni da ma'aikata masu ƙarfi da amana shine ma'ana addu'a ta shi daga nan sai baban ya fuskance shi ya ce masa me kake gani In inni uridu an unki haka ihda ibnatayya hatain me kake gani ina so in aura maka ɗaya daga cikin 'ya'yan nan nawa mata guda biyu amma da sharadi ala an ni samaniya za ka muna aiki na shekaru takwas alhijaj jam'u hijja shine shekara asalin lafazin hijja yana nufin maqsad inda ake nufata ai eh, wallahi ala nasi hijjul baiti ai qasdul baiti to daga bai ta ba ana amfani da shi da nuna shekara yas'alunaka anil ahilla qul hiya mawaqitu lin nasi wal hajj daka al hijj yana nufin shekaru takwas sai ce fa in atmamta asharan in haka cika suka kai goma kuma indika to wannan kai ne a matsayin kari daga gare ka yace ka ne insha Allah min as-salihin in Allah ya so zaka same ni daga cikin masu nagarta zaka same ni daga cikin wato kogogi ko abin nan wanda suke bada aiki amma mutanen kirki wanda ba sa wulakanta na kasa da su wallahu ala al'alan musa yake cewa ayyaman ajalaini qabaita qabaitu karka damu duk wanda ma na cika a cikin waɗannan muddan ko tsaya shekara takwas ko goma duk ba matsala ba ne idan abin ba na so kar a samu wani zalunci ko rashin fahimta ya ce kuma Allah ne shaida a kan wannan abin da muke kullawa to iya wannan aya ita ce ƙarshen kisar da Allah ya ba mu labari game da zama annabi Musa a Madiyana da zara tsallake wannan kuma za mu ji annabi Musa ya gama fadin Allah walamma falamma kada Musa al-ajala wa sara bi ali tara bi ahli yayin da Musa ya gama wannan ajali ya tafi da ainihin wato matarsa ya gama ajali to kafin mu kai kamar da na ambata mana aje wannan gabobi suna da maganganu da yawa da malamai suka yi na zaro wasu fikihu da fa'idoji masu matukar yawa wanda za mu kalli wasu daga cikinsu a gurguje kamar da malaman da suka yi aiki akan alkur'ani mai girma malaman tafsiri malaman littafin ahkamul qur'an da malaman fiqh duk sun yi bayani akan waɗannan ayoyi wasu ka'idoji ne masu matukar kima Allah madauki sarki yake koya mana daga ciki akwai nunin zuwa ga ɗabi'ar mace ta kunya wato asalin mace mai kamammiya to da kunya a santa da mace da aka gabata da kunya wani yana nufin ta tashi daga asalin ɗabi'a ta ta hau kan wata ɗabi'a daban ko wata lalata daban ko wani rashin kunya Allah ka tsare amma duk mace to yana daga cikin ɗabi'a ta shine wannan kunya ɗin, da aka ce alastihiya'in ai fi haya'in sannan da yace da yace ya abatista ajru Imam al-Qurtubi yake cewa wannan dalili ne akan cewa shi tun zamanin su zamanin sa Annabi Musa suna da al'ada ta al'ijara shine a ɗauki mutum haya yi wani aiki a biya shi wato wannan tsohuwar alaƙa ce tsakanin mutane isu isu wane ya ɗauki wani aiki wane ya ɗauki wani hayan wani abu ko gwamnati ba mutane aiki ko makamantansu za ka yi ci wani yadda shar'ancin al'ijara wa ana haka na ma'arufa inda sai inda yake cewa in ni uridu an unkyaka ya hatai. wannan shi ne abin da muka ambata a jiya na hukuncin mutum ya gabatar da yarsa ga wani mutumin kirki da nufin ya aure ta sannan kuma yana nuna cewa zaɓin da za a yi matsiya na mace za a iya gina shi a bisa kyakkyawan zato yanzu kaga annabi Musa ba su san shi ba sun gan shi rana guda sun ga irin halin da ya aikata sai suka kyauta mai zato ba sai to bari a tafi a ɗauki wakili ko a aika saƙo zuwa garin da ka fito misra a ji a bincike mai halin ba idan an kyauta mutum zato za a gina hukuncin da za a yi masa akan wannan kyakkyawan zatar. ba sai ana da yaƙini keke da keke a kansa ba sannan malamai suka ce wani ya nuna cewa akwai batun kafa'a a aure za mu zo mu ji ta amma kuɗi ba su daga cikin kafa'a domin wannan da ya zo garin bayi da komai ko riga bai da ko da abin hawa bai da shi yana jin yunwa kuma ɗauki wata ƴa sharifiya a bashi ya ce ta masu arziki na magana da arziki tarin dabbobin da suke da shi masu arziki ne kenan shi kuma talaka ne almaziri ba ko wanda ba a matsan daga inda yake ba amma da haka aka ɗauki ya aka ba shi aka mai yin ya saboda ganin halin kirkin da aka tare da shi yana cewa dukiya to ba ta daga cikin abin da ake kallo a matsayin kafa in za a ba da aure ana kallon dai wasu abubuwa ne na nagarta amma ba yi ce abin kallo ba sannan yana tabbatar da kuma ka'idar cewa ba bai yiwa a yi aure sai da wali domin wannan yarinya abinda ake fahimta daga duk take-taken ta ita da kanta annabi Musa ta kamu da ƙaunarsa. shi sa take jin kunya shi ta kuma take so baban ya tabbatar da yi nesa da su ba amma da haka ba ta iya aurar da kanta ga wannan bawan Allah ba sai dai babanta shine ke iya aurar da ita sannan kuma uba yana iya aurar da yarsa ba tare da shawararta ba ko da ta girma domin bai ce ma nan Musa to bari mu shawarta ina zuwa ya keɓance da 'yar? ya ce me kike gani kina ganin za ki yi auren shi kamar yadda mu yanzu gari za ka bari mai ƴaƴanmu da kannanmu da sauran da muke musu walitaka sai mu ce ai zamani ya juya ba zai yiwu ba ku je ku dawo sai an shawarce ta duk kuma yadda uba yake ganin wannan miji ya cancanta in ba ta so ba ka za a ba shi hakuri a ce to na ka yi hakuri an yi magana ta ce ba ta son ka a san mu kuma yanzu ba ma ‘ya'yanmu a wurin dole to wannan ƙarshen zamani ne da ma, ƙarshe ne na zamani da biye wa turawa da muka yi yawa amma a musulunci uba ya isa mai ‘yashi aure ba da izininta ba abin da ya kamata mu gane shi ne su kansu ‘ya'yan tarbiyyar da ake musu ne ba irin ta musulunci ba tarbiyyar ake musu ta boko tunga musu cewa ai suna da yancin su taking decisions on their own ba tare da concept ɗin iyayensu ba amma da musu tarbiyya irin ta addini ɗari bisa ɗari za su taso alhalin sun yarda da wannan tunanin cewa babana na da yancin ya ce na auri wanda ya ga dama kuma ta yarda cewa babanta ba zai taba zalunta ta ba babu wani uba da zai aura wa yashi ɗan da ya wato mijin da a aƙidarsa bai dace da ita ba babu laifi a samu saɓani ko a samu kuskure amma dai abinda ake tsammanta daga uba zai nufaci alkhairi ne ga yasa ba dole kuma ya dace da alkhairin ba kamar tun yayin tarbiyya cewa zamani ne na boko Karshen zamani akwai akwai a child right act akwai women's act akwai wane ne ga sunan zaka komin nagartar miji wai haka sai an ba ta shi ta ga wai an wulaƙanta tunaninta da aka ba za ta aure shi ba ta goma ce ubangiji ya kunya to wannan kuskure ne yaya mata suke a zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an samu wata mata haka wanda mahaifinta ya je neman ma dan shi aure sai aka hana su sai ya ji haushi sai ya ce to ina da ya bari ba ɗanka yan nan kawai ba fitar da shi kunya sai zai ce mata na ɗaura miki aure da wani sai ta shi ta bugun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce babana ya aurar da ni ba da izini na ba sai annabi ya ce in kin yarda aure yayi in baki yarda ba a warware aure tace shuru ce to shikenan na yarda na yarda dan kan kunya ta babana to kaji a kirki kenan idan babanta ya mata miji ko ba ta san mijin sai daga darajar mahaifinta ya fi karfinta kunyata shi sai ta hakura da haka abin da ya kamata a dinga baiwa mata fatawa da malaman islamiyya da masu ba su shawarwari ku ba su shawara ce ma iyayensu biyayya ne ba daidai bane a ce ai ma ya miji da cewa ba ta so wannan rena arzikin iyaye ne da rashin ta ido wafa'i shine a matsayin ki na iyamace in iyayenki suka ce ki auruwa ne to sai ki ce to na yarda na aure shi dan na faranta muku rai sai Allah ya baki alkhairi tare da shi sai Allah ya sa ban miki na alkhairi amma ki tibure ki ce ban yadda ba ni za a yi wa haka da digiri na da matsatsi na ni ina da wanda nake so yan yan yan yan shi sai a baki da ke so din sai ki je bayan wata shida ki zo kina ta neman yadda zaki ji wata shida ma yayi yawa ki ta bibiya ki je gun wane ki je gun wane ko kuma su fara aikawa da sako a irin wannan platform din na hide my id cewa ga matsalar ki ke gyara gyarawa gida ki nake talaka cikin gurbin mutum dubu biyar ko ba wanda yake maganin ta a cikin su Allah ya tsare mu saka uba na da yancin ya aurar da Esther ya yi mata miji ba tare da ya nemi shawararta ba kuma wannan shine zahirin fatawar malikiya a mazhabin malikiya suna aiki da wannan aya cewa uba na da yancin ya yanke wannan hukuncin a mazhabin Abu Hanifa sune suka ce in dai ta riga ta balaga to ba a auren da ita sai da yaddarta sannan malamai sun ƙara cire wani hukunci game da a ƙabiyatu sharɗi bin nikah a ba mutum aure sai kuma a sa mai wani sharɗi a ce to za ta yi aiki za ta ci gaba da karatu kuma mu yadda ka bar nan garin da ita ba ka aura mutum ya ka ce kuma to kaga ni na so yayana su zama kewaye da ni kaga dai yayana suna nan garin zare ne ke daga ban yadda wata nan jika shi za ta kaura kaduna ko kano ko sokoto da an ce garin ku daga yola ka zo kake zauna a zariya tsoye to to in za ka tafi zaka ka mai a ka yadda yi eh. to me hukunci sharaɗi irin wannan ko a irin yanzu a cikin za ta ci gaba da karatu tana jami'a aji biyu ko kuma ta gama karatun nurse za ta yi aikin asibiti ko teacher ce ko kaza kaza sharaɗi iri iri dai ga da ake sawa Sai na hukuncin waɗannan sharuɗa da ake sakawa a aure imam malik yake cewa shi yana ganin tun asali kar a sa sharaɗi saboda saddun zari'a kada a sa wani sharaɗi iya wanda za a saka kawai wanda shari'a ta ce su ne sharuɗan aure ciyarwa da shayarwa da wurin kwana da mutuntawa da sauransu amma in aka saka a malikiya suka ce to ɗayan biyu ne ko dai a sa sharaɗi wanda in an zartar da shi to aure ya warware ba zai yiwu a yi aure da wannan sharaɗin ba alal misali a ce to matan nan gata amma ba za ta yi maka biyayya ba tana da ‘yancin duk abin da take so ta yi ga aure ya lalace kenan babu kawama ko a ce gata nan an aura maka amma babu kwanciya aure ba za ka taɓa kwan aiki daidaita ba a tarihi an taɓa yin wani aure irin haka da wata kanwar wani halifa a zamanin banul abbas da ake ce mata abbasa aka ɗora mata aure da wani aka ce amma babu kwana ɗaki da kuma ya yarda ana ganin da ciki kawai a kashe shi ba shi kadai sai da kashe duk dangin shi akan wannan rigima sun fi su arba'in sai da kashe ta a kwace duk dukiyarsa don ne zai mata ciki kuma mata shi cewa wannan wani labari ne daban to in aka shashar irin wannan a ce ba ta maka biyayya ba ko a ce za ta ci gaba da zama a gidan iyayenta amma sunanta matarka sai dai da kake son ganin ta ka zo in sun ga masu su bari ka ganta ko a ce ba za ta yi maka biyayya ba kuma to wannan irin sharaɗin maliku ce da zaran an sa wannan sharaɗin, to auren ya mutu ya warware aure bai ɗauri ba amma idan sharaɗi ne wanda zai yi a rayu da shi ku sharaɗin da za a iya saka shi asali baya cikin aure amma za a iya saka shi kamar sharaɗin za ta yi aiki kamar sharaɗin ba za ka yi mata kishiya ba za a iya rayuwa a haka ko to wannan maliku ya ce to sai ka aura ɗin sai ka yi watsi da sharaɗin ba ruwanka da shi ko an saka sharaɗin na banza ne a yi wajen man malik amma al'imamu ibu al a cikin wurare da dama cikin littafansa kama cikin gasu lafar da cikin zadul ma'ad da cikin ah, da kauda da sa'ada da wasu wurare ya tattauna akan da matsala tattauna mai tsawo inda ya cike akan cewa in ka sake ka an shi sharaɗin to wajibi ne ka cika shi duk wanda ya auri mace da sharaɗin cewa to ba zan mata kishiya ba ce to wannan sharaɗin wajibi ne ka cika shi za ta yi aikin gwamnati to wajibi ne ka cika ce saboda annabi yana cewa a haƙƙu shuruɗi bil wafa'i masta bihim al furuj sharaɗin da ya fi cancanta ku cika shi ne sharaɗin da a kan shi aka ba ku aure to wasu suna cewa ai sharaɗin kar a kishiya misali ai ya saba wa littafin Allah za ka ji mutane suna yawan faɗa wannan cewa ai saboda annabi ya ce kullu sharaɗin laisa fi layi, fa laisa bi sharaɗin wa in balaga mi'at shart to gaskiya wannan ba daidai bane sharaɗin kada ka yi wata ka kishiya bai saba littafin Allah ba domin ai ba zunubi bane rashin kishiya mutane da dama ma suna zaben ba za su auri mace fiye da ɗaya ba ko ba saba wa Allah ba ya halasta kai ne ka ga dama ka ɗauka to in ka ɗauka wajibi ne ka cika kamar sharaɗin za ta yi karatun boko sharaɗin za ta yi aikin gwamnati in ka ga dama ka karɓa to wajibi ne ka cika wajibi ne in ba ka batun farko ka ɗauka Kar ka yadda tun farko sannan sharaɗin yaushe ne yake zama sharaɗi ne sai an ambace shi sanda ake ɗaura auren ne zama sharadi amma idan kawai can yawon soyayya ku kai da ita ka ji daɗin soyayya ka ce ni ba ma zan miki sha ba Ta yi rikodin wannan voice wannan ba sharadi ne, wannan kawai wannan taɗi ne na saurayi da budurwa amma ana so ya zama sharadi to yadda ake cewa jama'a ku shaida aure tsakanin wance da wani akan sadaki naira kaza akan sharadi kaza da kaza da kaza sai a ce kuma akan ƙarin sharadi babu yin kishiya don ana sai zama sharadi haka za a ambaci shedu su da. sau da ran da ba ta tashi akwai shedu kaga ba wanda ya da wannan aiko wannan abin da mata suke su da samari kawai haine suke suke yi so dama za ka ji ana kawo ƙara wallahi malam mun yi da shi ba zai aure ba yanzu ya ce zai aure a ina kuka yi da shi ai lokacin muna saurayi da budurwa ya sha faɗa mu haka wannan mata nan da screenshot na chat din da suka yi faɗa shi wannan aikin banza ne wannan ba a gaba alƙali aka yi shi wannan zai da wani tasiri in ana so ya zama sharaɗi sai ki shaida wa ki cewa mun yi kaza da shi idan an zo a ambata a gun daurin auren ki idan kuma kai uban ne kake da sharaɗin cewa yata ta yi karatun nursing yata ta yi karatun likita yata ta yi karatun accounting yata barista ce na kashe kuɗi ta zama barista ba zai yi a ce ka aji ta a gida kawai ba in ka yadda to za ka ci gaba da aikin ta tana da can ba ko tana aikin Mr. of justice ka ce ka yadda to idan an zo sai a ambaci wannan cewa jama'a ku shaida wannan mijin ya yarda da sharaɗin cewa matar shi wance za ta ci gaba da aikin gwamnati har ta yi ritaya ko kuma har na ta ga cewa ta fasa ya karba a ko wakilin shi ya karba a to sannan ne ya zama sharadi in ba ka ba sharadi bane mu fahimci ya ake ya zama valid condition shine in ya zama an ambace shi a daidai daurin auren amma ba haka babu wani sharadi a ciki wallahu ala to sannan a suka ci gaba da cewa har ila yau akwai magana akan uba ya sanya wani sharadi nashi wanda ba wato ba na matar bane wannan karkashin waɗanda suka ce a tantance tukuna shin wannan aikin da annabi Musa ya yi na shekara takwas ko goma shin ma shi ne sadakin ko ko ba shi ba ne ana ta magana wannan shi ne sadakin matar wasu malamai sun kalli zahirin haka cewa wannan shine sadaki ta to wanda suka kalli zahirin haka sai suka fitar da matsaloli a karkashin haka matsala ta farko shine halastin yin sadaki da abin da ba kuɗi ba ba kashi ba haka ba kuɗi ba ba aiki yadda karfinsa shine sadakin kamar yadda wancan da ya auri wata mata a gaban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce me zaka ba ta yace bai da komai me ka iya yace na iya Qur'ani sura kaza da sura kaza ka to koya mata aya kaza zuwa kaza shine sadakin ta zaka mutum zai iya zama tela ko magini ko makeri ko direba sai a aura mishi mata a ce to za ka yi mana wannan aikin ga filin za ka gina min gida ba zan biya kuɗin gina gida ba kayan aiki kawai ban kawo in ka gama gina gidan nan shine sadakin 'yata da za ka aura ko za ka min direba shekara biyar ka dinga tuƙa ni ko za ka yi min za ka min ɗinki kala hamsin kai tela ba zan kawo kudin dinki ko sirfani ko nazare ba shine sadakin yata na ɗaya kenan ya halasta yin sadaki da abin da ba kuɗi da ake cewa na ƙadar an biya ba da wata aiki wata hidima malaman da ba su goyi bayan wannan ba suka ce ba su yadda ba so da an ce a mene ne Allah yake cewa an tabta gobe amwalikum muhsinin an tabta mushi aka ce bi amwalikum abduwan kuma shi ne kuɗi ko kayan kuɗi wato kuɗi cash ko kuma abin da za a yi siyarwa ya zama kuɗi dabba fili gida mota waya kwamfuta hula daga ruwan da za ka iya kai su suna da monetary value ka siyar ka shi kuɗi suka ce ba su yadda ba wannan ba suka ce wannan al'ada wasu mutane ne shar'u man qabla na amma shari'ar mu ga abin da Allah ya ce an kuma bi amwalikum da. amma da ya tabbata tabbas ana iya yi idan an yarda na biyu suka ce wato ya halasta su wanda suka ce wannan sadaki ne aikin da ya yi ya halasta uban ya ya sanya wani sharaɗi wanda shi ne zai mori sharaɗin ba ita yar ba yanzu dabbobin da za a yi kiwo na shi in gona ce za a noma tashi kaga ashe ba ita za ta mora ba to kenan za ka iya ka ce sadakin yata dubu hamsin amma ni kuma za ka kai ni umara da a ciki ne sai in ka kai ni umara ta za ka aure ta <laughs> ko za ka yi wa gidan nan fenti ko kuma ni ma za a mun akwati na uba kaga duk wannan sharadan ba za ta mora ba ko to ya halatta yanzu za a yi aure a yaka kamar yadda ya halatta suka ce kuma ya halatta uba ya mallake sadakin ya kibata bata karkashin cewa wannan aikin da aka yi shine ta, amma waye ya ci moriya abin uban ne ya ci moriya tare cewa Allah yana cewa wa atun nisaa saduqatihinna nihlatan fa in tibna lakum an shay'in minhu nafsan wannan ayar duk da ana sauki ana saurin aje ta akan mazaje amma ta sauka ne akan waliyai waliyai waɗanda za a kawo sadaki ya kawai ta taushe shi kanun ba da zara an ce to ai waliyinta shine wani yana su ba kanin ubanta ne ko yana shanuru ko yana yana lakwada ku je ku ga shi ana zuwa ko sai karbe sadaki ko sai a ji shuru har ranar auren ya a nemi sadaki ya rasa ai ta zakin shi ana ga Allah ya sa to ya halasta ya ci a matsayin shi na wali dai da gaske shine waliyinta ko mun fahimta domin yanzu gashi wannan wannan uban shine ya ci amfanin wannan sadakin ba ita yar ba inda yake ya fi dacewa a ba ta kayanta kamar yadda Allah ya ce wa atun nisa'a sadukatihin nihla saboda ka tsira da mutuncinka sannan yana nuna halassun ƙari akan sadakin domin ya bashi dama ya ce shekara takwas ko goma to kaga shekara takwas shine asalin sadakin za kara ƙara shekara goma kenan ya halatta a bada sadaki kuma ayi wasu hidindimu daban-daban wala juna alaikum fima taradaitin bihi min ba'dil farida ka sa akwati da kayan kaza da kayan kaza da ake kawowa diya halatta kawo a matsayin ƙari akan sadaki kamar yadda ya halatta kai ma yanke maka sadakin an ce dubu ɗari sai kuma ka ce to zan ƙara muku dubu ɗari biyu a kai sai ka kawo dubu ɗari ka ce wannan ƙari ya halatta sau da annabi musa sai da ya shekara goma sha biyu na wannan aikin kamar yadda muka ambata suka sake cewa kuma ya halasta a jinkirta sadaki domin kaga ai wannan aikin shekara goma aka yi anayin kaga jinkiri ne za a iya biyan sadaki yanzu yanzu nan take za a iya kuma jinkirtawa sai nan gaba in lokacin da ya samu almisali a ce a ƙauye ne sai a ce to in kaka a ta yi za ka kawo buhun dawa biyar a cikin sadakin nan amma a auren tun yanzu kaga buhun dawon biyar nan ba za su samu yanzu ba dole sai ka kata yi kamar yadda wannan aikin ai ba yadda zai haɗa su ya yi su rana da dole sai an shiga lokacin waɗanda suka ce su a ganinsu wannan aikin ba ma shine sadakin ba suka ce ai za a zo a ba da sadaki daga baya wanda kowa ya sani wannan aikin kawai wata al'ada ce irin al'adar mutanen wannan ƙasashe cewa duk wanda zai auri diyarka sai ka zauna da shi kun rayu ka fahimce shi za ka sai suke jawo su jiki su ba su aiki su ba su kiwo ko noma ko gadi haka yana monitorin irin ɗabi'a da halayenka ne sai an gama wannan lokacin monitorin ɗin daga nan sai ya ɗauki ba baka suka ce wannan al'adar mutane ne kuma duk garin da ka je za ka tara mutane suna da al'adunsu da suka bambanta da na wasu wajen bikin aure wannan kuma haka yake game da al'adu duk garin da kaje za ka tara mutane sa da wasu al'adunsu game da aure kuma wannan al'adun shari'a ba ta kyamasu sai in sun wa dokokin Allah wannan kenan wannan kuma sai ya kai mu zuwa ga maganar cewa al'ijara ɗaukan mutum aiki za a iya biyan shi da abin da ba kuɗi ba kamar yadda misali mata suke ɗaukan almajirai a gida suna musu wanke-wanke amma ba sa ba su kuɗi sai dai a ba su abinci a ba su dinnan eh, eh, kaya tsofaffi da sauransu amma ba a ɗaukan kuɗi a ba su wannan ya halasta sannan malamai suke saɓani game da cewa da ya yi ihdab na tayya hatai ne in aura maka ɗaya daga cikin su shin wannan maganar siga aure ce ko ko tai ne na aure ma'ana daga lokacin da ce to na karɓa shikenan aure ya yiwu ko ko tai ne don abin da ya sa in aka ce aure ne to zai halarta a yi aure ba a ayyana wace ce a ba sai an gama ɗaurin auren ka jikar ba domin ya ce a cikin biyun nan zan aura maka wanda kake so ya ce na karba Su yanzu wace ya aura kenan kuma gani bai sau da yawara ba sai zai iya wadda sanda ake magana ita ce ra'ayinsa ta yi kafin a gama magana ra'ayin shi ya canza a kan daya in ka ce su fito ya gani sai ga ba wadda yake so din bace kuma yanzu yake so malamai suka ce ai babu komai akan wannan domin dai ɗaya ce kawai za a auren mai kuma kowace ce sai ya ayyana sannan cinikin ya fada kamar yadda ya halatta mutum ya zo siyan kaya a shagonka kawai ya ce ba ni biredi ga kuma biredin nan da yawa duka iri ɗaya ne duka farashinsa ɗaya yanzu sanda ya ba da kuɗi a cikin layin biredin nan wanne ya siya duk wanda ya ga dama shi ya siya da haka shi sa zai latsa wannan ya latsa wannan sai wanda ya ji ya yi mai har ya ɗauki wani man ya saka leda daga baya kuma ya ci kai ba wannan nake so ba ya ajiye wani ma sai ya je gida ya fito da shi ce wannan ya kone kaga ya halasta haka a ciniki ya halasta a ciniki haka idan abu irin su daya ko darajar su daya ka biya kuɗi sai daga baya ka zaɓa kamar yadda ake cinikin gidaje da gwamnati ke ginawa ko rumfuna sai ka je ka cika kuɗi na mogin ka cika takarda na mogin in an zo an gama gina wato gaba ɗaya unit na gidajen sannan halama ƙura'a za a yi hala kuma za a bi alphabetical oda ne a san da za a yi a tsara kawai cewa ga ka. ba yadda za a yi kuma ka ce ah, wannan ne wancan nake so mai fuska biyu ko na bakin jiji wanda da Allah ya baka shi za ka hakura to kuma ciniki ya yi za ka malaman suka ce su suna ganin ya halasta a zo neman yarka har a gama gaba ɗaya sai an gama siga a cikin wacce ce ma kuɗi ne saburan ce ko larin ko maryam sannan a buga wa angon waya ce wace ce budurwarka ne a gidan ruwan musamman ko kowace ba sannan ya ayyana ba ku mai aure yayi ko kuma ce to shi yanzu da suka bayar na za <laughs> wasu malamai suka ce a san ba zai yi haka ba aure ba kasuwanci ba ba ciniki ba ne yarjejeniya ce dole a ayyana a kan wa ake yi to wannan ya fi da zari'a ina fata mun gane wannan ya fasar da zari'a saboda nasa na Musa dinnan sun gina shi ne a bisa ai ya gansu duka din su biya riga ya gansu kuma a dabi'a da namiji ganin su dinnan da yayi daga san da yace ma kuma zuwa san da ya shayar musu ga lokacin dole su je ta riga ta karkata zuwa ga wata daga cikin su zai ga cewa wannan sai ta fi dacewa wannan bata fi dacewa ba to da an gina mishi ne a bisa abinda ya riga ya sani wato kamar mutum ne a ce kana da masaniya akan 'ya'yan wani gida ko mai gidan ya ce to bari ya shirya zai baka aure a cikinsu sai alaga ta malam a cikin yaran gidan nan dole kaga ta maka kawai sai a baka ai kana su sakiya kana sakiya dama kana ka san kake so kana ta wani su sakiya na ƙarya ka san da kake so ai ko ko da kace bari zai shawara ka san da kake so me yasa bai ayyana mai bato malamai suka ce to me yasa bai ayyana mai ce saboda kada ya ayyana miki ya zama ba wanda yake so ba duk shirin ya wargaje yanzu a Sa wannan misalin inda wani mutum zai zo kai malamin islamiyyar kantar da 'ya'yan shi ya ce algata malam zan baka wance sai zama wancan na bai ta kake so ba ce a wallahi alhaji na gode ni a daga samun rana amma inda ya baka ya ce ka zaɓi wanda kake so to sai ka ayyana wanda kake so ka ga an samu abin da ake nema ko suka ce abin da ya sa bai ayyana mushi ba saboda ya ba shi dama shi ya zaba da kan shi wannan magana ta tafi tafi kusa da abin da yake ingantacce na ya ce sannan kuma suka ƙara cewa a kamar yadda imamu bukhari ya babu yake cewa babu manista ajara jiran fa bayyana lahul ajala walan lam ayyin lahul amal kaga ai da yace a zan ɗauke ka aiki ya gaya mai tsawon shekaru takwas ko goma amma bai gaya mushi menene aikin ka. gari ya waye menene condition of service ɗinka ba karfe za ka fito aiki karfe za ka tashi da me da me za ka yi bai gaya mai wannan ba mamu bukari ya hujja da wannan aya akan sun ka ɗauki mutum aiki ka gaya mai nawa za ka biya shi ka gaya mai tsawon shekaru ko kwanakin da zai dinga aiki amma kuma ka tantance mishi aikin sai ya zo wurin aikinsa za a tantance aikin kamar yadda ake ba mutum appointment a ce ka tafi aiki wuri kaza amma sai ka je can head of wannan section din ko unit din shi zai gaya maka mai aikin ka su wanda suka baka aikin a Abuja ba su gaya maka mai aikin ba kawai dai an ce an dauke ka aiki a ma'aikatar ilimi ko ma'aikatar agriculture an tura ka Sokoto ko Ilela ko ina ne a ce in ka je wanda ka shi shine head of auditin da aka tura ka shi da determine mai aikin ka in ya gara ma yace ka tafi ka gida in ya gara ma yace ka fito ga office nan ka zauna to haka abin da ya faru kenan anan kaga ba ayyana aka ce ga aikin da zaka dinga yi ba amma dai an gaya mai shekarun da zai yi da kuma wato mafi karancin su Imam Bukhari da ya wannan babu wani malami cikin masu sharhi shine al-muhallab da zai ce sam Bukhari ya kuskure ba haka bane ya ce abin da ya faru shi ne ai ana ginawa ne a bisa urfi a bisa al'ada ai an san me aikin makiyayi me aikin makiyayi da safe ya kwanta dabbobi su tafi kiwo lokacin sharuwa ya kashin da su sharuwa in yamma ta ya dawo da su ya daure su sun suna bukatan likita ya je ne musu likita sai ai an san me yake shi a bisa urfi ne kamar yadda misali idan ka ɗauki yaro a shagonka na provision ka ce kai zo ka dinga ma a shagon ya san mai aiki shi jirewa in baka nan kula da abin nan kwasomi idan sun maka yawa aike aje a dawo da sauransu ya san mai aiki shi muhallabi ce a bukari ya yi kuskure a wannan wajen wallahu ta'ala sannan wannan yana tabbatar mana da annabi musa shi ma ya yi kiwon dabbobi kamar yadda mafi yawan annabawa sun yi cikinsa har da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah cikin hikimarsa da iyawarsa yana sanya annabawa su zama sun saba da kiwon dabbobi kafin su fara kiwon mutane saboda dabbobi sun fi mutane wahalar sha'ani ta wata fuska kuma sun fi mutane sauƙin sha'ani ta wata fuska amma duk wanda ya saba da kiwon su to zai saba da wani haƙuri da wata juriya da maimaita abu guda ɗaya yadda ran da ya fara shugabanci mutane zai saba da wannan tare da su to dabba kullum sai an nuna mata abin da zata yi za yi ta kaza ana nuna mata ana nuna mata to haka za yi ta wa'azi kullum ana faɗa ana faɗa mutane ba sa yi Allah yana cikin yana cikin hikima Allah ya ba su wannan damar sannan sai magana da muka yi akan alkafa'a fi zawaj shin dole ne in za a yi aure kowace budurwa akwai irin mijin da ya kamata ta aura kowane miji akwai irin budo da ya kamata ya aura wato bambancin kabila bambancin shekaru bambancin yare bambancin al'ada bambancin matakin ilimi bambancin matakin arziki bambancin matakin dangi shin waɗannan sa da tasiri a wurin aure ko ba su da shi malikiya suna cewa waɗannan sa da tasiri Za ka ba sa ganin dacewar 'yar sarauta ta auri ɗan talaka ko jahili ya auri malama ko attajira attajira ta auri talaka mara kuɗi malikiya ba tare da wannan ba suka ce saboda wannan kafa'ar tana taimakawa wajen samun fahimtar juna da zaman lafiya a aure idan kana ɗan talaka ka je ka aure 'yan sarki ba za ka iya ba ta umarni ta ji ba ba za ka iya mata tsawa ba sai a turo dogarai su su maka su ma kai ma su hukunta ka tana zuwa ta bugawa gidan ce ga abin da kake sai ka ga dogare kawai sun zo suna fushi jikinka zai gaya ma kuwa sau haka wanda yake jahili kuma ya auri malama akwai yi wata dinga mashi gorin ilimi da dinga nuna mashi ta Allah Allah ka kiyashe mu da aikin jahilai duk abin da ka yaka ce Allah ka kyashe mu da aikin jahilai to ya kamata kai ka fita ilimi haka matakin shekaru malikiya suna itibari da wannan a wajen aure zaka suna ɗaukan kafa'a a matsayin shurut na tabbatuwa aure kuma alkali na iya raba aure in babu kafa'a a malikiyance amma wasu mazhabubun waɗanda ba su ba suna ganin wannan aya dalili ce akan rashin ikibari da kafa'a cewa talaka na iya auren mai wadata mai ƙaramin shekaru na iya auren wata girme shi ana iya samun bambancin yare ko bambancin nasaba duk wannan ba wata matsala bane wallahu ta'ala a'lam sannan a faɗin shi da ya ce wa ma'uridu an shuka alaika ba na so na tsananta maka wannan gabar dalili ce akan mutane masu shugabanci akan wasu su zama masu tausayi gare su masu gida ogogi shugabanni masu faɗa aji masu zartawa su zama sa da tausayin na ƙasa da su hakanan masu bayar da aure zama suna tausayin waɗanda za a baiwa auren suna tausayin su kar su wahal su kada su kuntata musu saboda yace wa ma uridu an ashukka alayka nan a matsayin shi na ogansa a wajen aiki dan a matsayin shi na sirikin shi yace ba na so na kuntata maka zaka ka kiyaye idan kana jagorancin wasu mutane ka kiyaye kar ka zama mai kuntatawa gare su kan cikin ja'iba da bala'i a ah, sannan cewa da yi wallahu alama na qul wakil malamai suka ce wannan yana nuna halaccin a kulla yarjejeniya ba tare da shaida ba yarjejeniya a yi ta ba tare da shaida ba kun yarda da juna sannan yana nuna kuma idan aure ne shin za a iya kulla aure babu shaidu a wurin Imam Shafi'i da Abu Hanifa suka ce aure baya yiwuwa dole sai da akalla shaidu guda biyu amma Imam ce ke cewa ba dole bane sai da shaida tsakanin uban iya da waliyin ango ko da shi kanshi angon zai wakilci kanshi za su iya ga aure tayi amma tarewa ce ba za a tare ba sai an yi ilan sai an sanar kowa ya sani ya ce domin wannan sanarwa ita ce bambanci tsakanin aure da daduro kamar yadda muka fata jama'a wannan al'adu ne kowa da nasu ko musulunci ya da wannan al'ada za ka ba ga har wasu ƙasashen da ba namu ba haka yake ko kashin da za a aure kawai daga uban ya ko waliyinta sai waliyin mijin ko wakilinsa sai kuma ma'aikacin kotu wanda zai ɗauki mini sai limamin anguwa limamin ma na musamman wanda yake da tasre yana da license na ɗaura aure za ku kira shi ko sakataren shi ba ku appointment sanda za ku je shi kenan sai ku tafi ofisin shi mu ne wani da wani da wani mun zuwa ɗaura ma wancan da wancan aure ku kawo takaddunsu a gani a tabbatar su ne shi kenan kawai ya ce a yi siga shi kuma wannan wakilin kotu ya rubuta da abin da aka yi ya ɗauki minit wanda da shi za a yi a rubuta certificate na aure shi ke na aure ya yi sai su koma duka sanar da danginsu su kira walima ko su aikawa da mutane sakonnin cewa wancan fata ya aure ba wani maganar taron mutane ko dole sai ran asabar karfe biyu da rabi ko sai an cika motoci an tafi daga nan haƙƙin gawa ko har sokoto wani ma a yi haɗari duk ba su san wannan ba wannan namu al'adun ne mu ne ke rana al'ada kuma tunda da mun gaba ne ya shi kenan mu ci gaba da yi wahala ce dai ba mu daina shanta ba don wannan al'ada ce ne wahala in za a yi wani aure sai a cika titin nan na maje gaba ɗaya ba masa katsinki har sai an gaito rasoki suna ba da hannu a kashe kowa aiki shi da business ɗin shi kanawa da yake yan kasuwa ne ba su kai wannan wutan ba ɗaurin auren su sassafa aiki ka ba fita kasuwa ko an je sallar juma'a in ba zaura ce bayan isha amma muku yanzu diran asabar duk abin da kake so ran asabar yanzu ba za ka samu hali ba sai a daga ita ka ɗaurin aure guda bakwai kuma kowa ya ce asabar biyu da rabi wani ya ce sha ɗaya haka za ka yi ta yawo daga wannan zaure zuwa wancan sai ka ce almajiri <laughs> to wannan ta ma al'ada ce ba za a ce haramun ba ce amma dai akwai wahala kuma ya kamata 'yan boko su fara tunanin tawaye ga wannan al'ada so za ka ga daga garuruwa ake zuwa kuma wai wanda bai zo ba ya yi laifi ya yi laifi so ake sai kowa ya zo nan ga wata sai nan ga adda rajista mata attendance kowa a tabbata ya zo wani kuma ya je kalli bidiyo ya ga suwaye da suwaye suka zo suwaye ba su zo ba cewa na dai kaunata na gaji tsauran aure na bai zo ba Allah ya kyauta so wannan a tasa al'adar suna yin haka fa'ida ta ƙarshe da za mu ambata shi ne lafazin ya abati da aka ce abati za ka ga duk inda ba a ƙorani haka yake zuwa da wannan siga abati ƙala ya abati haza ta awiru ru'uya ya min qablu ji yusufa ko ya abati inni a hada ashara kawkaban menene iz qala yusufu li abihi ya abati inni a hada ashara kaukaban Musa annabi Ibrahim yake cewa Ah, wa qala ibrahim da abihi ya abati haka ah, shi kuma annabi isma'il ke cewa ya abati ya abati al matu tu umar duk inda zuwa shi ƙwari kama ganta abati babu ya umba a cewa abati ba kuma a cewa abi wannan larabcin islamiyya ne amma larabci ne kyau to abati ne me yasa ba a sanya ya'un din malaman nawu suka ce saboda wannan ta'un din ita ce a madadin ya'u da kan ka ce a baci ko kaman ka maimaita ya'u din da ka ake cire ta ake cewa baci ya baci ya mahaifina misalan suna nan da yawa cewa a abi kuma to wannan kan kuskure ne a larabci in kira za a yi to balarabe zai cewa ya abi sai ce ya abaci idan kuma yana so ya nuna a cikin kiran da yake yi akwai wato gaggawa ko yana cikin damuwa sai ce ya abata sai ƙara alif abata sai ƙara ali da kuma haɗun na ishba'i wanda ta ce fa'ida ta ƙarshe da za mu ambata game da waɗannan ayoyin insha Allah ba don sun ƙare ba amma saboda kada mu cinye lokacin a ambatan fa'idojin kaɗai ba tare da mun ci gaba da tafsirin asalin ayoyin ba kamar yadda na ambata dai malamai sun yi maganganu da yawa akan waɗannan ayoyi saboda ayoyin da suke game da sikihu, da ƙa'idoji da mata'i. kuma na san wanda duk yabi waɗannan a cikin littattafai zai ga haka da ɗan wannan bayanin da muka yi ana iya fahimtar lalle ayoyin a wato ba kan wallasa bane wajen a fitar da hukunce-hukunce da ke cikin su insha Allah sai mu lokaci yayi go ganin za mu saurara a nan duk da muna da sauran minti biyu domin za mu tsallaka zuwa a wato eh, sin na gaba na ita wannan kisa fadin Allah falon ma kada Musa al-ajla wa sara bi ali wannan ce mai wawu na fa wa wa sara ne ko sara bi ali wa sara bi ali hadasa ah. min janib turi naran qala li ali inni anastu naran da la'alli atikum minha bi khabar khabarin aw jazwatin minan nari la'allakum tasqalun aya ta 29 kenan insha Allah don Allah ya kai mu darasi na gaba sai mu tashi akan wannan sabon babi a cikin wannan kisa yanzu Annabi Musa ya gama wannan ajali yayi aure kuma gashi har ya kama hanya da iyalinsa zai baggari zai koma garin su Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد akwai yan uwa da dama da suke neman mu su cikin addu'a suna da bukatu iri daban-daban a wajen Allah madaukakin sarki ya Allah madaukakin sarki ma tawassali da wannan ibada da muke ta azumi da zaman mu na karatun alqur'ani da mudarasa akan ma'anarsa da salatin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da muka yi Allah ubangiji ka biya mana bukatun mu na alkhairi ya Allah ababan da suke damu mu na damuwa Allah ka yayi mana kowa a cikin mana yana da wata bukata Allah kai ka fi sanin bukatun nan kai ka fi sanin abin da yafi kamata Allah ka zaba mana abin da yake shine wata alkhairi kowa a cikin wanda yake da wata damuwa ko wani kunci ya Allah ka yayi mana ababen da suke faruwa a wannan kasa ta mutum matsaloli da rigingimu da fitintunu Allah muna roƙonka ka yayi mana Allah ka sa su zame mana kafara ga zunubanmu Allah ka yayi mana wanda suke zaluntar mu ya Allah ka fita mana da haƙƙin mu akan su Allah ka isar mana akan su Allah ka isar mana akan su Allah ka isar mana akan su Allahumma qsim lana min khashyatika ma taqulu bihi bainana wa bain ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi alaina masa'ib ad-dunya متي اللهم بأبصارنا وأسمائنا ما بقيتنا واجعله الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ إلنا ولا إلى النار مسيرنا wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama